ne muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar lahadi wanda ya zo sha hudu ga watan daya dubu daya da dari hudu da ashirin da bakwai wanda yake kuma sha biyu ga watan biyu dubu biyu da shida kamar yadda kuka ji sanarwa cewa majalisar ta'awun bainar du'a a majalisar haɗin kan malaman sunna ta ƙasa tana aika gayyata ga dukkan al'ummar musulmi domin gabatar da wannan muhabara wacce aka yi mata taken san manzon Allah kuma maudu'in da za a tattauna shine kare martaban manzon Allah wanda aka bayani za a gabatar a wannan rana kuma a wannan masallaci na Uthman bin Affan da ke gadan kaya Allah subhanahu wa ta'ala yake innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah hakika waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam la'anahumullah Allah ya la'ance su Allah da kansa yace ya tsinewa wanda ya cuce shi ko ya cuci annabi fi dunya wal akhirah wannan la'anar ba a duniya kadai ba ba kuma a lahira kadai ba a'a a duniya a lahira wannan yasa duk sanda aka taba martaba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dukkan masu imani hankalinsu yake tashi kuma malamai sun yi rubuce-rubuce a kan wannan babi akwai wata risala da al’imam abu abdullahi muhammad bin sahanun ya rubuta mai suna risalatun siman sabban nabiyya wato wata wasiƙa ta la'ana a kan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi sannan shekul islam ibn taymiya yana da littafi mai suna asarimul maslul ala shakimur rasul wato zararren takobi ga yawa jini na wuce akan wanda ya taba manzon Allah wannan shine mafi girma mafi tsadan littafin da aka wallafa wajen kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya shi. sannan malam subki ya rubuta littafi mai suna a saifin maklul alaman sabbar rasu. wato zararren takobi ga yawa jini na wuce akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan arumi ya rubuta littafi mai suna a saifin mashhur ala zindi wa sabbir rasul yace zararren takobi wanda aka zare shi daga kudansa aka rike shi tsirara akan zindiki da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan imamu suyuti yana al-imamu suyuti yana da littafi mai suna tanzihul anbiya an tasihil abdiya wato tsarkake annabawa daga takarcin takarkaru sannan akwai ibnu kamal basha yayi littafi mai suna as-saiful maslul ala safir rasul shi ma zararren takobi akan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi haka nan ibnu ajid ya rubuta littafi mai suna tanbihul wulati wal hukam ala shatim khairil anam aw ahadin min ashabihi alaihi salam wato fadakar da shugabanni da alƙalai akan hukuncin da ya kamata su zartar akan wanda ya zagi ko ya faɗi mummunan magana ga shugabannin talikai ko kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi haka nan gumari gumari ya rubuta littafi da suna as battar fattar liman sabba an-nabiyyal muqtar to haka dai talifat a wannan bani suna da yawa don haka a wannan haduwa tamu za mu tattauna akan wannan muhabara wadda shaddafar Jafar Mahmud Adam zai gabatar mana kuma za mu samu ta'aliki daga Dr. Muhammad Sani Umar Rijalin. An ga abin da ya faru na abin da jaridu da kafafen watsa labarai suke yi na batanci ga annabawa, wanda ba sabon abu ba ne, amma kuma matsala ce da take da hankalin duniya. kamar yadda ya faru a jaridar Zizde wacce aka buga ta ranar Asabar 16 ga watan da biyu? wanda aka yi gasar sarauniyar kyau na 'yan mata da za su zo tsirara su biyu? za su zo su tallan tsiraikin wata marubuciya riya mai suna Isiyo Daniyal. sai rubutu a shafi na hamsin a cikin wannan jarida ta faɗi mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an san bala'in da ya biyo baya na tashin hankali da kashe-kashe. Haka jaridar Standard wacce ake buga ta da a Jos ta taɓa yin wannan aka tashin hankali a ƙasar nan. Haka Loli, mujallar Loli ta taɓa yin wannan alif da ɗari tara da casa'in da ɗaya wanda shi ma aka tashin hankali. Sai wannan abin da katun ɗin katun guda goma sha biyu. Guda ɗaya ɗaya ɗaya har guda goma sha biyu. kuma kowane katun aka ce annabin wanda wannan jelan kwastin ta Danish ko Denmark ta buga waɗannan katun guda goma sha biyu an buga su tun daga an fara buga su tun a watan september to amma da abin kawai a intanet ne tun da jaridar ba ta turanci ba ce yaren ƙasa su take Danish ya ƙaramar ƙasa ce kinan ya yi mai da ita duka mutanen ta su kai rabin mutanen Kano ba ko estimate da aka yi nasu a alif da ɗari tara da arba'in da alif da dubu biyu da hudu duka duka mutanen ƙasar miliyan biyar ne da rabi gabaki ɗaya mutanen ƙasar to bayan ta buga waɗannan kafin guda goma sha biyu sai ƙasar Norway suka buga France suka buga Germany suka buga Italy suka buga Netherlands suka buga Spain suka buga sannan European countries suka ci gaba da bugawa da haka ba tare da bata lokaci ba zan miƙa wannan abin magana ga hannun Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam dan ya gaya mana wannan matsayin kare martaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda dama aiki ne na ahlus sunna da haka malam ba tare da bata lokaci ba zan ba baka cikakken awa ɗaya. ɓata lokaci ba zan miƙa wannan abun magana ga hannun Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam dan ya gaya mana wannan matsayin kare martaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda dama aiki ne na ahlul sunna da haka malam ba tare da ɓata lokaci ba zan baka cikakken awa ɗaya.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أطلق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya da yabo da kirari tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan a nan kofar gadon kaya a kanan mu ta dabo, a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da sha hudu ga wata watan almuharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyu ga watan biyun shekara ta dubu biyu da shida meladiya don tattaunawa akan wannan matashiya mai matuƙar muhimmanci kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na batanci da aka yada su ta kafofin yada labarai a waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen turai musamman mafararsu da ƙasar denmark da norway har abin ya je faransa ya je spain kuma har waɗansu ƙasashe suke kurarin ci gaba da yada wannan abu na munanawa ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na batanci da aka yada su ta kafofin yada labarai a waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen turai musamman mafarasu da ƙasar denmark da norway har abin ya je faransa ya je spain kuma har waɗansu ƙasashe suke kurarin ci gaba da yaɗa wannan abu na munanawa ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata yan uwa mu sani cewa tauhidi shine jigon jigogi kuma shine shishiken shikashikai shi kuma tauhidi yana kaiwa ya komo akan al'amurra guda uku waɗanda su ne mafiya girma cikin abin da tauhidi ke tattaunawa a kansu al'amari na farko abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala samuwarsa rububiyarsa ilahantakarsa sunayensa da siffofinsa da ayyukansa abu na biyu abin da ya shafi annabta kasancewar annabawa su Allah madaukakin sarki ya zaba dan su zamanto wasu sila tsani tsakanin shi Allah zuwa ga bayinsa da haka magana akan annabta magana ce wadda take da alaka da tauhidi sannan sai magana akan ranar tashin kiyama tun daga alamominta da kuma shimfidarta shine alhayatul barzakhiyya da kuma abin da zai faru a ranar da kuma sakamakon karfe da ke jiran kowane ɗaya daga cikin talikai ko dai ya kasance ila jannatin aliya qutufuha daniya يقال لأهلها ahliha kulu هنيئا بما bima في الأيام الخالية khaliya تعالى da تشنسو samu إلى نار ko kuma ila Allah tsare da haka magana akan annabta magana ce mai muhimmanci wadda take da alaka da tauhidi wadda ba ta bukatan sassauci ko ba ta bukatan tattaunawa wai dan musulmai su gabatar da wani bangare na sassauci ko a sassauta ra'ayi tunda duniya tana buƙatar a zauna lafiya a tsarkake ta daga rudani da tashin tashina da kuma abin da ake jin tsoron faruwarta na abin da ake kira sirabul hadara wato clash na civilization babu wani sassauci akan magana akan akida kuma ya kamata mu sani ya uwa musulmi annabtaka da manzanci zafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba yawan ibada ne ke mai da annabi ya zama annabi ba ba kwazo da himma bane ke mai da annabi ya zama annabi duk da cewa kwazo da himma siffa ce daga cikin siffofi na annabawa to amma an ba su annabta ba dan kwazon ba ba dan himmar ba in ba haka ba da sai a ce duk wanda ya kwazo a yau ko a gobe ko a jibi yi himma to ya tsammaci a turo ce zanto annabi ko zuwa Kano ko Abuja to amma abin ba a himma bane ba zafi ne daga Allah ubangiji ala ce Allahu ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi ke zaba ya darje ya zaɓi manzanni cikin annabawa ya zaɓe su cikin mala'iku manzanni cikin mala'iku waɗanda su ke isar da sako zuwa ga annabawa manzanni cikin annabawa mutane waɗanda su suke isar da sako zuwa ga al'ummomi a zamunna daban-daban da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo su dan su zanto masu bishara zanto masu gargadi dan yankewa dan adam hanzari rusulan mubashirin wa munzirin li ya kuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul wa kana allahu azizan hakima to kuma annabawa sun fi kowanne mutum kirki a tarihin dan adam duk inda kaga annabi a zamanin da ya wuce a baya ko a wannan zamani na lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam to annabi ya fi kowanne mutum kirki cikin mutanensa ya kuma fi su hankali ya fi su sanin ya kamata ya fi su basira dukkan marubuta na turai masu adalci wanda suke kokarin kwatanta gaskiyar da shaidu na tarihi suka tabbatar suna wa annabawa kima su da darajar su koda ba su yi imani da su ba a matsayin annabawa ne sa iya sa su a layi na jarumai ko waɗansu fitattun mutane wanda suka kawo juyi a cikin duniya wanda aka ji motsin su ko ɗuriyar kuma sun yarda mutanen kirki ne duk da cewa Allah bai sa sun yi imani da su ba to wannan kaso na kirki da halayya ta gari da ɗabi'a ta gari da mutunci rabon da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ta wannan fuska rabo ne da ya tsara rabon kowane annabi da Allah ya taɓa turowa a banka kasansa ya tsara na sauran tsoka ubangiji ta'ala ya ba bangarori da ya fice da su a tsakankanin ba ma ga magarin mutane ba a tsakankanin wato ainihin annabawa din ya zama shugaba yana da abubuwa masu yawa da ya fice da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yadda shi dan abdullahi ne dan abdul muttalib dan hashim dan abdul manaf har ya zuwa annabi isma'il salsalarsa cike take da tsarki bai keto wani rudo a cikin sulsalarsa ba bai kuma keto ta ubanni waɗanda suka yi abin kunya a su ba irin abin kunya da zai sa mutum ya gudu ya bar gari dan kar a nuna shi da shi manzon Allah bai ratso haka ba duk da rantsin jahiliya da kakanninsa suka ceto daidai lokacin da babu annabta amma Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ta wannan fuska wanda babu wani shugaba a yanzu daga cikin shugabannin kasashe da zaka kirga ubanninsa daya biyu uku hudu biyar ka samu dukkanin su cike suke da tsarki da salaha sai ka samu akwai rudo a cikin nasabar musamman kuma cikin shugabannin da yau su suke mallakar duniya ko su suke faɗa a yi ko a bai yanzu idan kace zaka kidaya nasabar Bush ko ta Ariel Sharon ko ta Jack Sierra ina jin zaka samu rudo mai yawa ta cewa a wani wurin ya biyo tsatso na mazinata ko na yan marisa ko na yan luwaɗi ko na barayi in yankan aljihu ko na yan ta'adda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsarkake na sabarsa bai ceto cikin irin wannan rukun. ba shi da kansa ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito malamai ke karantar da musi wanda aka karɓo daga Wasila ibn al-Asqa yake cewa ubangiji ta'ala ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan Annabi Isma'il kamar yadda ubangiji ta'ala ya zaɓi ƙurai daga cikin zurriyar gidan kinana sannan ubangiji ta'ala ya zaɓi banu hashim daga cikin zurriyar ƙurai sannan kuma ni ubangiji ya zaɓo ni daga cikin banu hashim to kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallam zababban zababbu ne gaba daya to wannan wani abu ne da idan mutum ma bai yi imani da shi ba ya kalli irin wannan nasaba to alal aqalli in yana da adalci adalci zai hana ya batanci a gare shi ba zai zage shi ba ko ya muna magana a gare shi abu na biyu kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki irin kulawar da ta tsara wanda ya baiwa sauran halittu Allah madaukakin sarki ya kare shi tun a shekarun yarinta da kurutiya wanda duk wanda ya ga kurutiyar ka zai iya haddasa wani abu da kai na rashin kirki ko ya ganka kana yaro kai marubuci ko kana yaro kai sarkin kana faɗa ko kuma kana yaro kai mai cin zali ne duk wanda aka duba yarintarsa a nan cikin mutum a samu ɗaya daga cikin ababen da a iya aibata masa da shi idan ana aibata mutum da kuruciyarsa to sai Allah ya tsarkake yarintar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuruciyarsa kamar yadda ya tsarkake lokacin samartakarsa duk wanda ya keto shekaru na kuruciya musamman irin na tashan balaga da gafin balaga to kila in an karanta tarihin mutum a wannan lokacin a iya samun abin da za a aibata shi shi amma in ka kalli tarihin annabi lokacin da yake tsakanin shekaru sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai cikin goshin balaga da ƙuruciya gigi na samartaka ko na ƙuruciya bai yi tasiri a kansa ba irin yadda ya yi a kaina ko a kanta ko a kan ko a kan waɗansu daga cikin wannan Allah ne ya ba shi kulawa ta musamman ya kewaye ki da kulawarsa subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi manzo Allah da kansa yake cewa mala'ika Jibril ya zo masa lokacin yana tare da yara yana wasa shi manzo Allah da sai ya kama shi ya kwantar da shi sai ya tsada kirjin bayan ya tsada sa, sai ya fitar da wata tsoka ko gudan jini bayan ya fitar da wannan gudan jini sai ya nuna masa shi yace haza hazu shaytan min wannan shine kasan shaytan a jikinka ga ta an riga an cire sai manzon Allah ya wanke wannan tsoka ai sai malaika jibril ya wanke wannan tsoka a cikin wani kasko na zinari ya wanke ta da ruwa mafi tsarki a sararin duniya shine ruwan zanzan sannan ya mayar da wannan tsoka inda take ya kuma haɗe kirjin kamar ba a taɓa keta shi ba ita ta fita wannan kariya ce daga Allah subhanahu wataala wannan hadisi na cikin sahihi muslim ila mutumin da yake wannan zamani shi zai fi kowa saurin gaskata wannan in ya zanto likita a asibitin murtala duk da karancin kayan aiki da ake da shi ba a kwatanta shi da na sauran kasashen da ke suka ci gaba zai iya sai da mutum ya cire wani abu ya mayar ko mutum ya tashi ya ci gaba da yawo sai kaga wannan ba abu ne da zai ga musamman kuma tunda ya zo ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya mayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi akan dabi'u na gari da halaye na gari ga karamci ga kyauta ga haƙuri abin buga misali ne ke wajen ba da taimako na rikon amana ballanta na gaskiyar zance da haka wani mai yaban sai ke cewa fa ma amalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa tun duk abin abin hawan da aka bai a duniya ba wani abin hawan da ya taba daukan wani mutum mafi cika alƙawari, mafi mutunci mafi daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku ubangiji ta'ala a haɓahu da isma ya kewaye shi da isma ya mai da shi mu. isma din nan tana da wuju da bangarorinta mu ne shi kararre tsararre ta yadda abokanan adawa ba su ci nasara a kansa ba su kassara shi wato su hana shi isar da da'awarsa duk irin yadda suka kulla makinci Allah ya mayar da makincin zuwa gare shi wa yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ma'asumi ne shi sai yadda baya da wani abin da zaka gani ka kushe shi baya da mafusa a tattare da shi baya da abin zargi baya da wani hali da zai kore mutane su barci saboda wannan mummunan hali Allah yake da saukin hali da kyakkyawar dabi'a yace fa bima rahmatin min Allah lin talaf walau kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم في الامر fa idza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin saboda rahmar Allah gare ka sai ka zanto mai taushin hali taushin magana taushin mu'amala sai sa Aisha ta bai taba dukan kowa ba ko mace ko yaron gida sai sai in a fagen fama ne wajen yaki amma haka kawai ana zaman lafiya a gida ya daki yaro mace bai yi ba sallallahu alaihi Allah ya sa shi ya zanto mai isma ta wannan bangare mai isma ta yadda aka tsare shi daga zakewa manya-manyan laifuka aka tsare shi daga abubuwa waɗanda suke duk wanda yi su za a yi Allah wadai da shi ayyuka na wuce ayyuka na til ayyuka na mata a Allah ya tsare ba ya da son zuciya ba ya aiki na wuta ma zalla sahibukum ma gawa wa ma an al hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu jadidul quwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan abu na hudu ubangiji ta'ala ya bashi cikakkiyar halitta ba ya da makusa a halitta. ya tsunsa daidai wa da su Busu ragu ba sun zama ɗan yatsu hudu a hannu Busu karu ba ba ya da cindo dan cindo ba ado bane ba kwalliya bane idan ka ganshi daga jeru za ka ce masa dogo in ka ganki da dogaye zankalar din nan kuma za ka ce masa jeri sai ya zama tsaka tsakiya sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya fi ban kai sama da ba a ce maka malam dogo babu gurinta sama da a ce maka dogo zankalar kuma nan ma babu gurinta babu babu burgewa ubangiji ta ala ba shi kamala ga wuciya a bakin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam in yana magana baya haɗiye wani harafi ko kalma kalmomi suna fita daidai wa daidai tare da haka a wani sa'ilin yana ne ta kalma sau biyu don ya isar da mutum ko min dolantarsa ko da mutum ba ni ko da kiki ne to manzon Allah na iya fahimtar da shi magana sallallahu alaihi wa alihi yana magana wala-wala cikin azanci da dabarar magana Shi ne mafi fasahar masu fasaha shine mafi kyawun halitta da ido ya taba gani a banka ido bai taba ganin kyakkyawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa in ana son mutum dan kansa ko ba dan ɗabi'arsa ba to duk duniya ba wanda ya kamata ta so irin manzon Allah dan ya fi kowa kyau ina da amince ta to wannan wani abu ne da Allah ya hadawa manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi ga kamala ga haiba da kwarjini abokanansa da sahabbansa waɗanda suke tare da shi yau da gobe saboda kwarjininsa sai su kasa tambaye shi wani abu ba dan shi mai kaucin hali bane sai dan kwarjini da Allah ya zuba masa ya bambanta shi da sauran mutane sai waɗanda suke ganin surukansa wanda ta iya ganin suna da minna a kai ta cewa a kai dan sun aura maka ƴaƴansu irin su sayyidina Abubakar irin su da Umar tare da haka manzo Allah na musu kwarjini da yawa daga cikin sahabbai suka ce farin ciki muke ƙauyawa su shigo Madina wanda ba sa ganin annabi kullum saboda su sun zo duk abin da suka taho da shi na tambaya kai tsaye za su faɗa gaban annabi ba sa jin kunya suka ce mu kuma sai mu kwashi ilimi a raha. irin tambayar da mu in za mu yi manzon Allah din kurji yake mana ba ma iya wannan halitta wani abu ne da manzon Allah ya fice da sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice ta kan hali da kan tabi'a ya fi kowa ke. iska da ke ingizo gizai da ke ɗauke da ruwan sawa wannan iskar manzon Allah ya ce ta kyauta haka abdullahi da abbas ya faɗa cikin hadisin bukhari ya fi kowa jarumta a wurin da jarumai suka rika guduwa a yakin hunaini a lokacin manzon Allah na tsaye yana cewa ana nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib idan ya san so kuna son waɗansu jarumai da suka yi bajinta a waɗansu fagage da ba na yaƙi ba a waɗansu fagage na wasanni yasa kuka so su don sun yi fice dan me ba za ku so ba wanda ya fice a fagen yaƙi ya fice a fagen shugabanci ya fice a fagen kyauta ya fice a fagen kyawun ɗabi'u ya fice a wajen kyawun halitta dukkan abin da ɗan adam zai haɗa na jama'a su sosai Allah ya tara manzan Allah wannan ya tara akan na saura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kam kana kan ɗabi'u waɗanda suke na gargaru kana kan halaye kyawawa sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya zabe shi ne ya zama cikakken annabawa daga shi ba wani annabi da zai zo da sabon sako ko sabon manzanci ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim sannan ubangiji ta'ala ya tattara masa abin da ya rarraba wa sauran annabawa shi aka tattara masa shi kaɗai malamai suka yi iskin batsun wannan ne a cikin ayoyin da ke cikin suratul an'am waɗanda Allah ya lissafo wani adadin na annabawa har goma sha takwas ko goma sha wani abu a ƙarshe sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye su ya zaɓe su kai kuma yi koyi da shiryar abin nufi yayi koyi da shiryar Annabi Ibrahim ya yi da annabi Musa da ta annabi Isa da ta annabi Dawud da ta annabi Sulaiman da ta dukkan annabawa kaga ababan da aka rarraba musu shi an hada musu shi kadai sallallahu alaihi wasallam kaga rabansa kuwa ya ji na kowa yawa ko dan kama da ake bada labarin sa a kafar Hausa saboda san kai irin nashi in ya tashi rabo a gidansa sai ya raba da kowa sai ya manta da kansa sai ce af na manta da kansa to sai a ce to ai masa karo karo to idan aka masa karo karo karshe nawa zai je wa nashi zai fara sauran yawa to manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai karo karo aka masa ba ta aka yi fa bi hudahu muqtadi Ni koyi da shari'a duk abin da ke sunan su shari'a cikin abin da annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko Dawud ko Sulaiman suka zo da shi manzo Allah ya yi koyi kaga ya hada duka tsira da aminci tabbata da ni ya yan uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ala fatratin min ar-rusul daidai lokacin da ake kamfar annabta da manzanci annabi Isa ya shuɗe da kusan shekaru ɗari biyar da ‘yan kai kaga duniya da aka ce ta yi an fata annabta ko wahayi daga sama tsawon shekaru ɗari biyar sai ka san za ta samu kanta cikin rudu duniya tana cike da tashin hankali a wannan lokacin ko dai ka bi daular romawa wadda suke bin addinin kiristanci garwaye da maguzanci da ibn khaldun yake cewa daular romawa ba kiristiyanci suka shiga ba a'a Christianity ne ya rike ya zama baroman addini me yasa kuke ganin January da February da sauran watanni din nan sunaye ne na tsofaffin gumaka a daular Romawa amma aka kashi cikin Kiristanci annabi Isa bai san da waɗannan watannin ba wato dan asalin su ma gozanci ne na Romanci da haka idan ka kalli Kiristanci za ka samu rabi ko sama da rabi ko na a makamancin haka naki asali ma gudancin Romawa ne aka tusa cikin Kiristanci a ce Romawa ba su shiga nasaranci ba dan da sun shiga nasaranci za su fi koyarwar annabi Isa ko ta almajiransa a'a nasarancin ne su suka kawo su suka mai shi ba rumi. kaga sai ta tiranta da mai al'adu da maguzanci na mai na rumawa to a wannan lokacin kuma suna daga cikin masu faɗa a ji a duniya an ka su kaga ba a kan shirya take ba in ka bi daular mutanen farisa wanda bautar wuta ake yi in ka zo ka biyo larabawa kuwa su kuma wannan gumaka ne kowane gari da gunkinsa in ka zo gari kuma kowane gida da gunkinsa wani lokacin a gida ma kowane mutum da gunkinsa to a nan cikin wannan rudani duniya tana da bukata tana cikin kishirwa na shugaban da zai cike ta daga rudin kwakwalwa da suke fama da shi a irin wannan lokaci ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kaddara masa fitowa ta gidan asali gidan da duk balaraman da ke duniya ya san su domin duk wani balarabe a wannan lokaci a duniya a duk inda yake yana girma balaraban maka shi ko balaraban maka kowane ne to yana girma ba su ko quraishawa ko su wane da su sun san banu hajji sun kai to sai Allah ya kaddaro wa Allah fitowa daga gidan asali gidan da suke da shahara kamar rana a lokacin azhar ubangiji yayi shi a cikin wani madaidaicin yanayi bisa ga kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala bai fito daga cikin gida na masu kuɗi ba Ballan ballantana wadata ta sa shi shige da yi wa mutane kallon raini da kallon hadarin kaji sai ya fito a gidan da ba su da wadata amma kuma bai danka shi a hannun masu riko marasa kirki ba Ballan ballantana wannan ya sa ya kashi da fushi da jin haushin jama'a mahaifinsa ba kuɗi ko mai rikonsa ya zama mara mutum sai Allah ya danka rikonsa a hannun masu karamci duk da ba su da wadatar kuɗi kamar sauran amma suna da yakana suna da halin kwarai a duniyar da suka rayu a cikin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso da yanayi daidaitacce shi ba dan shafuka ba ballantana ya zanto baya iya wa kansa komai sai an yi masa ba ya da ruhi na dogaro da kai da jin kancin kai shi ba korarre ba baran dangi ballantana ya zanto mummunan mu'amalar da aka yi masa ta kace kyakkyawan fata a cikin zuciyarsa an haife ta a makka wanda birni ne cikin birane bari ma makka ita ce uwar alkaryu ita ce uwar birane وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير kaga dan birni ne dan cibiyarsa a birni aka binne ta sai Allah ya kaddara masa zaman ƙauye dan ya san ɗabi'u da halaye irin ishara kan cewa zai zama shugaban yan birnin da yan kauye bisa daga ka'idar wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa nadira walakin la an nas la ya'lamun inda abin ne kadai ya tashi har ya girma har ya kai dan shekara 40 aka turo masa da manzanci to bai san wani irin tasku rayuwar kauye da karkara take ciki ba inda a kauye aka haife shi kuma har ya girma sai da za a turo shi manzo aka turo shi wajen mutanen birni to bai san ma yaran da zai musu magana da shi ba sai ya zanto ya san duka ya yi kiwon dabbobi dan saboda wannan ya zama kamar wani horo da aka bashi dan kiwatar dan adam a nan gaba dan dukan wanda ya jure wa wauta irin ta rakuru da wauta irin ta sa wanda yake dan bana bakwai dan ta dan balaga wanda wanda ba miki yayi ba zai san ba me ake nufi da dan bana bakwai a cikin shanu wanda bai zama kawai ba ba zai san wannan ba a lokacin da sa ya zama irin wannan shekarun yana cikin dan balagarsa to mai ya shiga uku dan bai gano yake kanki kanki daga nan gurin sai ya tafi kura in yana da wata budurwar saniya a wajen ta sai da shi ka da uku daga nan gurin sai ya tafi bit. daga nan sai ya tafi kaza to mutumin da ubangiji ta ala ya kaddara masa kiwatar dabbobi masu ɗabi'u irin wannan me zai hana ya shugabanci dan adam ya nasara wajen shugabantar dan adam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin irin mutane biyu ya rayu da talakawa ya san bukatu ya rayu da masu kuɗi ya san irin zuciyarsu da irin yadda suke tunani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya turo shi a daidai wani lokaci da ya halarci waɗansu yaƙe-yaƙe ko labarin cikin yaƙe-yaƙen da laraba suka yi a lokacin jahiliya ya halarci wani taro na sulhu da aka yi har yake cewa inda za a kiraye ni sa a yanzu lokacin musulunci da na sa irin wannan kira ya ga yadda aka yi faɗa ya ga yadda aka shirya ya koyi yaya ake a shirya idan an fata ya koyi ya ake aiwa abokin gaba illa idan har rigima din kuma ta kama duk ya ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan ya shiga cikin an yi fada ko yaki da shi ba sai dan ya halarci wani waci'i abin gani da ido wanda labarin su ke kaiwa da komowa a cikin kunnuwan mutanen da suka rayu a zamanin ya kware a cikin rayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce cewa dai a takaitan takaicewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an ce dan adam to babu wanda kalmar za ta fara gaskatuwa a kansa sai manzon Allah shi ne dan adam na farko duk wanda ba ba na biyu ne idan an ce kamala da cika da batsewa to shi manzon Allah ne cika din ne kamalar kuma ne batsewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iya cewa ne mafi kyawun dan adam na buga misali wanda ya zo a daidai lokacin da duniya take cikin wasa wanda abokanan adawa duk da sun yi adawa da shi amma a cikin zukatansu sun yarda cewa akan gaskiya yake shahidu lahu bil amana qabla an yursal sun ce da cewa sunansa aminu tun kafin a turo shi zama manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi daina da falala shahida al anamu bi fadlihi hatta al ida wal fadlu ma shahidat bihi al a'da'u wanda yake da wannan matsayi a ce shi ne wanda zai masa fatanci ko ya zage shi ko ya faɗi bakar magana a kansa ko shakka babu wannan ba karamin hasara ba ce ba ga wanda ya samu kansa a cikin irin wancan hali yayan uwa musulmi menene wajibi a kanmu a matsayin mu na musulmi menene ya kamata mu yi dan ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tsare wannan abin da na zana muku kaɗan daga cikin sa abin da na fara dan nan inda za a ce wani malami ya tashi ya faɗo waɗansu ba wannan ba zai iya faɗa in yayi mintunan da nayi a ce wani ya sake tashi ya faɗo waɗansu ba wannan ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya yawa maganganun mu ya faɗo ɗansa al'amura su tarin yawa menene wajibin mu wajibi ne jaddada imanin mu da shi haɓaka imanin mu da shi a cikin zukatan mu a daidai lokacin da waɗansu suke sai masa dan imani da shi shi ne sinadarin shiga aljanna wanda duk bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babu shi babu aljanna Allah madaukakin sarki ya wajabta mana haka imani da dukkan annabawa ballantana kuma shugaban su mafi fitin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa يكفر wa وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا ودن da suka yi imani ku daɗa imani da Allah ku daɗa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta zama ɗaya daga cikin hujjoji da malamai ke yi bisa ga tsaruwar imani ko raguwarsa dan Allah ya kira mu da sunan imani kuma ya umarce mu mu imani ka kenan ana nufin mu daɗa akan nada mu kare imani da ke mu duk lokacin da wani ya kafarce masa kamar kara zuga mu yake na kara yadda da shi duk lokacin da wani ya bijire masa kamar zuga ne yake kan mu ƙara makalkale wa shirye da ya zo da ita sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na biyu wajibi ne mu kaunaci kauna ta gaskiya ta shari'a ba kauna ta al'ada da ɗabi'a ba a ɗabi'ance kakan so dukan wani wanda yake da wata alaka cikin alakoki a tattare da kakan so matarka kakan so ɗanka kakan so mahaifanka kakan so aboki kakan san waɗansu ababai da kake amfanuwa da su a rayuwarka ta duniya tufafinka abin hawanka gidan zamanka da su. amma duk kaunar da zaka yi wa kowane ne ko menene ta zanto kasa take da kaunar da zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan kaunar manzon Allah ta tsara ta sauran yawa sannan kuma ta zanto ta sha bamban da kaunar da zaka yi wa manzon Allah dan shi kaunar da zaka yi wa manzon Allah kauna ce garwaye da girmamawa kauna ce garwaye da biyayya ba kauna gayanta ba ba tare da an yi mata riga ta biyayya ba ba tare da an yi mata tufafi na ɗa'a ba sai idan ya zanto ƙauna ce ta so kawai to wannan ba ta cire mutum daga gidan wuta ta kai gidan aljanna in kauna kadai ɗaya ɗayan kaunar da babu ɗa'a, babu girmamawa babu biyayya za ta kai mutum gidan aljanna da farko wanda zai fara shiga shi ne Abu Talib da shi ne farkon wanda zai fara shiga aljanna dan ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fifita shi akan ƴaƴansa da ya haifa na cikin ya darjanta shi ya kwarzanta shi ya ba shi kariya da dukiyarsa ya ba shi kariya da karfin da kaifin takobinsa duk irin fatancin da mutanen Makka suka so su yawa manzon Allah Abu Talib ya tsaya ya ce da yadda ba wallahi lan yaslu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi Fina. فابدا بأمرك ما عليك زبابة وبشر جزاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك نافي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو إزار مسبة لوجدت لي سمعا بذات يقينا yake <laughs> والله duk da بدات ku وهذا za duk da yawan su ba za su iya cewa gare ka ba sai ranar da aka yi matakin kai da ƙasa ba na sai ranar da ba ni gare ka kiraye ni na tabbatar abin da ka yi min nasiha domin dama can ka aminu ka yaɗa wani addini ka tallata shi ka bujuro da shi wanda ya fi dukkan wani addini da dan adam ya gani a ban kasa kyau ba dan zargi ba ba dan kana ce na shiga addinin yara ba dan na yi maka da cikin abin da ka zo da shi duk da san da Abu Talib ya manzo Allah sai dai kashi da imani a lokacin mutuwa manzo Allah ya zo ta min yana tallata masa kalmar shahada ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ahadu laka biha inda Allah amma a gefe daya ga Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayyah su kuma suna cewa a targaba wannan lati Abdul Muttalib karshe abin da yake ya mutu akan addinin Abdul Muttalib kaga duk san da yawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kai shi aljanna ba saboda bai imani da shi ba a cikin nan san annabi ya ɗan uwa baya ta kaitowa a cikin so kaɗai so tare da ni da'a so tare da ne girmamawa so tare da biyayya so tare da makalkalewa shiriyarsa sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin so amma in so ne na waka yo ai ba bambanci tsakanin ka da jarumin indiya shi ma da yaso budurwa sa waka yi mata sai kuma sai su sa annabi kuma sa masa waka dai bambanci tsakanin ka da so ne na girmamawa budurwa ya kana son ta ko ba girmama ta ake ba dan ba mu girmama budurwar da yake girmamawa dai irin wanda za a ce ana da sunan girmamawa sai dai ko yake mutuntawa ya akwai wannan amma girmamawa ganin kurjini darjantawa dauka sama da komai dan duk abin da kake wa irin wannan sunna kololuwa to babu yadda za a yi maka umarni ka iya saba masa sannan mu kudurce cewa banza Allah ma'asumi ne kudurce mu cewa ma'asumi ne shi yasa dukkan wani abu da za a danganta masa na fatanci ba za mu yi dinki ba amma duk mutumin da yake daukar manzon Allah kamar ga magarin sauran mutane to ga magarin sauran mutane ya iya yiwa su abin da ba na kyautawa ba to su turawan duniya so suke a ɗauki kowane shugaba kamar irin su shugaba Bush ya yi daidai ya kuskure kamar irin su Bill Clinton ya yi jarinta ya sa ya shugabanci shekaru sha shida shekaru takwas yana gwamna shekaru takwas yana shugaban kasa amma tare da haka kuma aka zo aka rika shi sai da ya tuna sai da ya dawo Amerikawa hakuri wasu suke kowane shugaba a ɗauka cewa duk kirki ya iya yin wani dan kuskure wannan barbarar tunanin suke so su yi mana mu ma'amalanci annabawa irin mu'amalantar da suke wa waɗansu jaruman su ko shugabanni wanda annabawan Allah ba ga magarin mutane bane ba da za a ce a iya kun ci ko a gano wani bangare na kasa wani manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kuma yi masa da'a da yin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne girmama shi فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون wajibi ne yawaita salati a gare shi tsara da aminci tabbata gare shi yawaita salati a gare shi tarbiyyantar ɗaya da kariya ta kowace irin ba shi kariya a rubuce in kuma ba a magance a wurin da za ka yi wa'azi a wurin da za ka yi hudubar goma'a, a wurin da kake shirye shirye ta waɗansu kafofin yaɗa labarai na gani kamar talabijin na saurare kamar rediyo wajibi ne ba su kariya ta fuskar mulkinsa wajibi ne ba su kariya ta kowace irin fuska irin yadda sahabbansa suka tsaya tsayin daka wajen ba su kariya ta kowace irin fuska ba su gajiya ba wannan wajibi ne a kan kowane musulmi kar mu tsaya muna tsammanin cewa baiwa annabi kariya ya takaita ne akan gwamnoni na jihohi na musulmi shugabannin kasashe na musulmai sarakuna wajibin su baya nuna sun sauke mana motsin wajibin mu baya nufin su kuma nasu ya ta kan dole ne ta hanyoyin mu da za su iya tasiri Ki yi ta hanyoyin su da za su iya tasiri wani baya kai zuwa wani kariya ga addinin musulunci kariya ga manzon Allah fardu ainin ne ba fardun alal kifaya ba kar mu dauka cewa dan yanzu na yi wannan lakka ko mun yi wannan lakka malam sami ya zo ya yi ta'aliki wani malamin ya yi auno ne waɗansu sun yi taro auno ne sun ɗauke maka ko mutum sun ɗaukewa matan da suke cikin gidan aure sun wa wani mutum ya ɗauka shi ke nan ta fallahi gini gini da ta mun shi ke nan zuwa na sun wada sun wadatar mana wallahi tallahi namu bai zama ya sauke maka naka ba kawai da ka wajibi ne mu fahimci wannan cewa wato ainihin baiwa annabi kariya abin da yake dole a kan ya yan uwa musulmi me ya kamata mu yi a daidai wannan lokaci ko me ya kamata mu ƙara yi doriya kan wanda muke yi ba? na farko dai raya aqidar alwala wal bara aqida ta alwala wal bara aqidar ta so Allah so manzon Allah so wanda yake san Allah da manzansa kaki kafirci kaki kafare kaki masu goyon kafirci ko suwaye ko ɗan gidan kuɗi wanda ya kafar cewa Allah ya kafar cewa manzon Allah ko mahaifinka ne ibada ne ta ci ko mahaifiyarka ce ibada ce ta ci ta ballantana wani dan garin ku ko dan kasar ku ko kawai wani arme da yake wata duniya ta daban wannan wajibi ne Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ba yanda za a yi ka samu mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe matukar sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe ba yadda za a yi yuwa dole man hada Allah wa rasula su kaunaci wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzo Allah matakar mutane da gaske ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe ba inda za a yi fito wanda ya kafa cewa Allah fito wanda ya kafa cewa manzo Allah walau kanu aba ko da iyayen su ne maza aw abna'ahum ko ƴaƴan su da suka yi aw ikwanuhum ko yayye da kanne aw ashiratuhum ko dangi na wajen uwa ko na wajen uwa ko na wajen uba ulaika kataba fi qulubihim iman irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatan imani ya samu gindin zama ya samu gurbi a cikin zukatan wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ya karfafe su da ruhi na musamman daga gare shi wa yadkhuluhum jannatin tajri da tahtiha al-anhar zai shigar da su aljanna da tsoron ke gudana karkashin A nan, wajibi ne mu so ɗan uwan mu mu ne mu ci kafirai ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya waɗanda suke imani inda da ne kuma mu ne kada ku rike abokanan adawa ta abokanan adawar ku a matsayin masoya kar mu ɗauka wai sai kafiran ƙasar Denmark da kafircin ke fito wai su ne ake nufin mutunci mu so Faransa mu so Ingila da Amerika ba wannan ake nufi ba kar ana nufin wai muna kin su ne don su suna can Denmark a ƙasar Turai mu zo mu so wani kafirin da ke kafa cewa Allah ya kafa cewa manzo Allah a'a duk inda kafirin ke wanda yake cikin ibada idan ka so su ka taba Allah لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه الشقاء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ba yanda za a yi mammuni na gari ya ce zai riki kafiri a matsayin abin sai ikali bai halatta ba mammuni ne wannan wanda ko tun ya haka ba ta kuma Allah ne ke shi ba komai bane a wurin Allah subhanahu wataala ibnu jarir kabari yace ana nufin ya kafirta wanda zai zai kafiri kawai dan wata manufa ta duniya mu duba mu ga yanzu yadda ƴaƴan musulmi suke son kafirai kafiran nan fa manzo sallallahu alaihi wasallam da ake masa wannan batanci a wadannan kafofin watsa labarai kafiran nan fa su daɗi suke ji na an yi haka sawa'un sun bayyana ko sun ɓoye to dan me sai zaka ce wajibi ne a rayar da wannan aqida ta alwala wal bara kun ga yanzu babbar musibar da ake ciki wannan aqida ake so a kasara ta kowace irin hanya a sa mutane su rinka tunani na launin fata cewa duk yan afirka ne ko su rinka tunani na nahiya cewa su yan afirka ta yamma ne ko su rinka tunani na kasa cewa su yan najeriya ne ko su rinka tunani na yare ko na yanki cewa su yan arewa ne ko hausawa ne wanda ko so ake mutane su yi tunanin cewa mu menene mu musulmai ne mu musulmai ne wannan shine wajibin tunanin da ya kamata ya zauna cikin zukatan mutane idan larura ta samu zauna kasa ɗaya da wanda ba musulmi ba idan larura ta samu na jam'iyyar siyasa ɗaya ne da shi idan larura ta samu na jiha ɗaya ne da shi wannan zan bi ka'idojin zama ne ta yadda ba zan cutu ba kuma ba zan cutu su ba kuma lokacin da zai bi ka'idojin zaman da karɗin cutu karɗin cutu shi addinin nake bi ban saba addini ba ban yi compromise ba amma a ce sai na so shi sai na yi compromise na yi tanazu na sassauta to ba magana sauki cikin addini ma iya yin sulhu mai dogon zango ko mai da zango wannan dan cin wata manufa ne in na gazan cutu sai in ta masa kai sulhun nan fa daga nan zuwa sati ne zuwa ni ya kare a wajena dan ba zan kai ba amma har ko in dauka buɗaɗɗen sulhu ne da shi mun zama ɗaya dan mu dan kare wani dan mu kin fata ne wannan mauki ne na kafirci idan kai haka kike kun zama ɗaya da kafiri wannan mauki ne na kafirci da haka dole ne sai an yi wala'i da kafiri cewa a yi hikima na zama da su wannan fa daban baya nuna a kaunace su a cikin kokon zuciya magabata ke cewa inna la nabtu fi wujuhi qawmin wa qulubuna kal anhu mukan ta fuska a dan yi far'a da dariya a fuskokin wadansu mutane a jikin mana cewa Allah tsine muku albarka inda mun san gabarin sun da Allah sun da manzo Allah amma muka dan ta fuska dan cin mota manufa amma ba ma ta ba ma ta sauki ba ta sauki ya kamata ku san wannan abu na biyu wajibi ne mu ta karantar da yaƙanmu da matanmu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tataccen ilimi ba ta hanyar al'ada da ilimin bid'a ba dan abin da kai da bakin ciki lokacin da wani abu ya faru kafofin watsa labarai waɗansu da cikin ba da gudunmawa a nan kano na a ɗan yi bayani na mayar da martani kan waɗanda amma sai da su suka zai zai jahilai mawaka duk ina masana sunna kuma wai fa tsaba maza da mata su kan rera wai waɗanda su za su kare maza Allah ta kula bayan a kan hanya ma a cikin saban su suke har suka bi har suka dawo gida cikin saba manzo Allah Ta suke ya za su shiga da saban suke ci su sha su sha abin hawa su kwana su kalli cikin saban manzo Allah wasu ne za su kare su sannan wannan sai zanto wata mahanga ake bai mai saurare wanda yake ko mata ko ƙananan yara da suke da ƙarancin fahimtar addini cewa eh wannan ta ne babban misali na masoya manzon Allah wannan ba ake tallatawa wannan shine al-bisr al-ulya fi difar an annabi sallallahu alaihi wasallam wato sune manyan abin buga misali dan bada annabi kariya kaga wannan illa idan in gidan talabijin da in gidan rediyo ba za su yi ba dan girman Allah me amfanin kuɗin ka kace da kullu ya ta mako ɗaya kace kai so kake yi kullum karfe takwas zuwa goma sati ɗaya za ka zaɓi malamai da za su kare matsayin manzon Allah za ka biya ɗaya kayan ina amfanin kuɗin ka ina amfanin kuɗin mu in ba za ka iya kuɗi ba ka haɗa da ke da wani mana amma mun tsaya kawai sai dai mu zo mu faɗa wa malami mu ba shi wani abu da muka turo mu ce ya kamata malam nan a ce kaza ya kamata a ce kaza kowa dai zai iya ba ta shawara wato nauyin naku ne kuka ce kun dukun gani game da annabi kuka ce kun dukun gani game da musulunci kuka ce dole sai an shiga aljanna to ga shi nan je a aikata abin da misalin hali يقول ذلك لذلك هذه المثال هذه يقول ذلك ثم تسألتي ثم تسألتي لو الله تعالى متى وين ما كان يجي دون وقت ما زال الله كما وين يجي قال بس كتابك سوى أهل السنة متى ما كان ما الله بس إلى كي هنا نسيب سن أبرك ما زال الله سن زالك دك إلى كي واي يكتب وين ما كان amma billahi la ilaha illa da wani keji aka taba a wani kauye ko a Morocco ko a Algeria ko a wani billahi la da an ta hankali amma yanzu an yi shiru da haka wajibi ne koyar da matan mu da ƴaƴan mu matsayin manzon Allah mu samu ingantaccen tarihinsa rubutacce ko karantacce da aka yi mu yi kokari ɗayan mu su san wannan su karanci wannan mu sanar da su wannan gurin ta hira da ƴaƴan mu kan waɗansu masahi da manzon Allah ya dace ka rika tattauna da ƴaƴanka ko matanka yakin badar yakin uhud khaybar sulhul hudaybiya hijjatul wada umratul qada da sauran waɗannan ababai waɗansu masahi zaman annabi da sahabbansa tafiya yakin tabuka hakurin da yi a wajen zamansa da kaza zamansa da mutan gidansa ya zama abin tattaunawar mu da hirar mu a cikin gidajen mu idan akwai wani karatu na sira da wani malami yayi na sunnar annabi in mayar da kasa din abinci a gidana ni da matata in matsasa mata in matsasa ƴaƴana idan akwai wata lacca da wani malami game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma takakkiya in mai da wannan abin tattauna ni da iyali na don su tashi san annabi mu duba mu ga lokutan da ƴaƴanmu da mu da waɗansu ma masu shekaru mu suke kashewa a gaban talabijin dan kallon kallon kafa a daidai lokacin da ake yaɗa wannan fatan ki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga taron gidajen kallo a garin nan don girman Allah mu duba mu ga yadda ake cika a gidan talabijin daidai lokacin da ake yaɗa wannan abu ta kafar watsa labarai ana cin mutuncin wanda ya fi kowa tsada a wurin daidai lokacin kana tafi daidai lokacin kana tafi waɗanda kake son su ci in za su shigo ƙwallon sai sun shigo da sunan Jesus in za su fita da sunan Jesus in sun ci ƙwallon su gode wa Jesus sai kuma kana musu tafi kana son da yake nuna gaskiyar cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga idan za a yi shahararriyar kwallo matasan mu fara azumi suke na kwana uku ba a kan wani kulab na Kano da Bauchi ba ko Kano da Maiduguri ko Maiduguri da Yola ba ka ce garin muhimmi ne a'a kan waɗansu kulab na ƙasashen turai za a yi yanka za a yi azumi a kan kawai wani su kwallo kuma ayyukan musulmi mutum zai sai riga biyu su inda ilimin mai sunayen arnan ɗan kwallo ɗin nan wata naira dubu biyu wata naira dubu uku wata dubu bakwai idan zai tsinka harfin da wando ba ya ba ba ya sat na zai amma ya zo ya sa rigar da ba zai ga yadda Allah da ita ba dan ba zai sallah da ita ba ga hoton wani arni ga tunan wani arni a jiki ba kuma zai je ga yadda cikin sa yana mutunta shi da ita ba ba zai je ga da daga cikin kawai yana mutunta shi da ita amma ya kai dubu bakwai wannan wanda ya wannan a tarihin sa bai taɓa bayar da naira bakwai ba da asusun makarantar islamiyya su ko lafi juma'a wani na kamsu salawatu na ilo bai taɓa yin wannan ba a tarihin ta kuma yana nan yana watsa annabi kuma jira yake wa a jefa ka hin shiga aljanna sannan ya yi uwa musulmi wajibin mu ne mu kaura cewa dukkan wani abu da ake da waɗannan kasar duk abin da ake son an a kasar Denmark da kasar Norway ya kamata Allah wadai A su a aurace musu ba wai daga nan zuwa su yi uzuri ba ko sun yi uzuri ko sun yi uzuri dan babu abin da zaka ce cikin abin da suke wanda dole sai da shi zaka rayu saboda haka wajibin mu ne kawai sai musu mu karya su fitta tattalin arziki a yanzu a yankewar da aka yi daga cikin wadansu kasashe na Larabawa ana ganin cewa nan zuwa wata shida mai zuwa in wannan kawai sai suka ba haka kamfanonin kasan Denmark za su yi hasar da ta kai dala biliyan ɗaya. Dala biliyan ɗaya nan da wata shida mai zuwa. Tuka kaga wannan ya zama wajibi a ƙara ƙaura cewa duk abin da ya shafe Sannan Sannan ‘yan uwa musulmi waɗannan ababai ba za su yi wasu da su a haka ba. Sai mun haɗa da abu guda biyu. Abu na farko al'ummar musulmi su sami istiqlaliyya ta fuskar tattalin arziki. sun gashin kai ta fuskar tattalin arziki mu zama masu sana'a mu zanto masu aiki ne mu zanto kowane mutum mafi karanci zai iya ciyar da kansa ba sai ya tsora nauyi akan ganin sa ba mafi karancin abin da za ka yi ya zanto in baka ba kowa to Allah kan za ka iya ciyar da kanka kare zanto mutum goma sun ta Allah karawa da yake bukatar ciyar da su kuma su ba wani abu suke yi ba kawai dan wani ko kani ne ko uba ko kanan uba ko kuma shine uba sai mun rushe al'ada da muka taso a kai ta uba ne wa dan auren fari kuma dan yana tare da matar ana ce da shi da matar ya haihu ta ya biyu har wajen sau biyar har yanzu ban su ce sai mun rushe wannan al'ada wannan al'ada ba ta musulunci al'ada musulunci musulunci ba ta mutane su na da wani kowa ta ake yin mutum ya aiki ko mun kasance ko mun kaskanta dole sai mun wannan dole fa sai wannan in ba haka da taron yau mu ba zai amfana mana komai ba zai yi mana komai ba na gaba dole mu samu istiqlaliyya ta fuskar ilimi ya zanto muna dogaro ne da kwararrun mu ba da kwararrun su ba dan ta iya tawaye idan ya zanto kana cin gashin kanka ta wannan fuskar ta fuskar tattalin arziki da ta fuskar ilimi ya zanto likitocin mu namu ne ba mu bukatar nasu ya zanto ma'aikatan nasu sun mu namu ne ba mu bukatar nasu ya zanto ungozomin mu mata cikin namu ne ba mu bukatar nasu ya zanto injiniyoyin mu namu ne ba mu bukatar nasu sai fa lokacin da muka kama haka muke da karfin fuskantar kalubalen zamani a yau amma irin wannan taro na yoyo ke zai wahala al'umma ta iya cin nasara don ta fuskanci wani kalubale da ke gabanta ina kallon wata tasha ta talabijin shekaran jiya a wata kasa cikin kasashen larabawa a kan wannan matsala da muke tattauna aka karo masana malaman addini da yan boko da wayoyi suke tattauna ko ana faɗin albarkacin bakin sa wani malami a ƙasar sudan na taɓa kamar su ziyara muka tattauna game da da'awa a cikin najeriya yake cewa daga cikin abin da kai da ya sa masu kafin suke mana wannan sun raina mu ne sun tabbatar cewa a jikin su muke a jingina wajen rayuwa in sun san muna tunke tunke da za su mana wannan rashin mutunci ba cikin jahilai ko ba ta iya tunke tunke sun sun jingina da mai ilimi mara aikin yi ba ta iya tunke tunke ya jingina da aiki a cikin in za ka cikin tunke sai kana da ilimi kuma sai kana da aiki yi babu yadda za a yi karawa ya kawo wani misali yace ubangiji ta ala bai yi ba don mu zama talakawa mu kasashen mu bi ya zaba mana gurbin kasar da man fetur cikin duniya tamanin cikin ɗari na man fetur cikin duniya a kasashen musulmai uranium wanda ana sarrafa shi har wajen yin makamashi na nukiliya tamanin cikin ɗari ɗin shi a kasashen musulmai ya ta zana ma'adanai da karafai da wane ne da zinari da azurfa da lu'ulu'u kowanne mafi karanci shine wanda za a ce saba'in ɗin cikin ɗari yana kasashen musulmai ma'ana ba inda musulmai za a ce sa da kashi talatin cikin ɗari arna suna da talatin sai ce amma duk da wannan marasa aikin yi a duniya da talakawa wanda suke fama da talauci in cikin ɗari ɗinsu na kasashen duniya kuma a kasashen musulmai kaga wannan abin da yake bukata ya yan uwa ya zalu mu gina al'umma wannan abin fa da turawa suke yi sun gwada mana su ga nauyin mu sun gwada mana su ga nauyin mu wannan lattoci ire-iren waɗannan da za mu yi ko makamantan su za a yi da don zaburar da zukatan da suke barci amma kar mu ɗauka in an yi wannan an ƙare yaya ne za a yi musulunci ne ya samu gasa da jama'a ba sa iya samun gasa sai suna da shugabancin ingantacce shugabancin malanta shugabancin siyasa shugabancin sarauta ba ta iya cewa ga wani kabisi ba a iya naɗa shugaba a rana ɗaya in ma an naɗa za a warware shugaba halin sa ne ke mai da shi gaba da duk a sarra za ta sa mutane su ga ta da haka yawan yan musulmi mu tuna wannan kalubale da ke gaban mu yan makarantar mu su fara karatu masu karatun addini duk da suke karatu su dauka cewa lalle akwai bukatan ƙara karatu masu da'awa duk da suke da'awa su wayar da da'awa su zanto tsararriyar da'awa kar mu rinka bin waɗansu al'amura ta kalibiya waɗanda su aka saba tun shekaru ashirin talatin baya ba tare da su ba maga cewa yadda mu nike da saurin canzawa sannan kada ɗan boko mu taɓa ɗauka cewa kare addini wani nauyi ne da ya rataya a wayan ustazai su ko ba sa yin komai na a nan gurin a karatu suka da ake a nan masallaci mu da musulmi sani da dama daga cikin ɗan boko waɗansu ma lakcarorin ko a university ko a waɗansu manyan kwalejoji na gwamnati to ya karfi taɓa ɗauka cewa wai nauyi ya rataya ne a wayan malamai wallahi kuma akwai nauyin da ke kansu akwai nauyin da ke kansu hanyar ba da ilimin su nauyi ne hanyar dan su ne suke masana'anta ta da kwakwalwa jami'a masana'antar da kwakwalwa mutane to wani irin kiji kuke nunawa wajen ku ga cewa yaran mu da suke wannan a gaban ku mazan su ko matan su sun zama gari sun zama masu tafi cikin ilimi sun zanto masu kaza masu kaza masu kaza kar ku taɓa ɗauka cewa aikin ya taɓa aikin ya kan hudu da juma'a da wa'adin ilimin ya yi zuwa musulmi lokacin da aka ɗiba mun ya riga ya tsare da haka zan taka barki a nan abinda na faɗa ya zama daidai Allah sa mai tarayya cikin ladani da ku abinda na kuskure ko zuba harshe Allah ya yafe mu sauran abinda ban faɗa ba na tabbatar dan uwana da zai taliki Dr. Muhammad Sani Umar na tabbatar yana kallo na kuma tun daga kalmar farko har ta karshe na faɗa zai ga inda aka samu gidi da ya kamata ya fadakar da su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Yeah. a ah. Allah ya saka malam da kai a zauna fa yanzu aka fara kowa ya matsa daga inda yake tsamansa inda yake yanzu an ce ranar nuna kaunar annabi za ta ba maganar da ake yau yana so ka tashi a kafin mu ba malam ya fara ta'aliki a cikin jawabin malam Ja'far Mahmud Adam ya faɗi wata magana Wata na lura da wasu abubuwa guda biyu wanda ya kamata a yi wani abu a kai kuma a nan guri wata rana abu sufiyan ya kawo ɗasa ziyara ummu habiba matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam kuma yar abu sufiyan kuma yana sarkin maka da ya shigo gurinta akwai keke ko tabarma ya zo zai zauna fiske ta zari sai ce ni ne ban dace da tabarma ba ko ka tabarma ce ba ta dace da ni ba ya rasa dalilin zari tabarmar sai ta ce wannan tabarmar manzon Allah ne yake zama a kai ce kai kuma yanzu na jaka ne kafin ne ba ta shiga musulunci ba za ka ba zan bakka ka zauna a kan tabarman manzon Allah kun ga yadda tabarman annabi ta yi kima a wajen sahabbai na biyu godiyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ake tsira a Madina suke zuwa na daya ran nan sai ga wani a kan wani dan da kurkushin raƙumi aka haɗa su tsere sai wannan da kurkushin raƙumi na balaraban ƙauye sai tserewa tabuwar annabi sai duka habbai suka koma aka taba kin ciki aka taba sai kai shi gida kama dan ne za a tsare sabuwar aminci kitin ya tsallaka ba ba ma shi da kaguwar ma ana kaunar sai ta zuwa na daya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwa sai ya ce wa sahabbai haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'a yake sun damuwa kaguwa ta yi an yake wannan wata ƙa'ida ce a wajen Allah ta'ala duk abin da ya ɗaukaka a duniya kawai da karanci Allah ya kai don ya sauƙaƙa musu zafin da suke ji a kan titin sako da abin da za mu kafin na ba malam fara ta'ani cikin jawabin malam yake ya kamata mu nuna titi kuma mu karantar da jama'a yadda ake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karantar da sirarsa da karantar da tarihinsa da kuma nuna wa mutane bambancin da sauran hadisi za mu shirya lakcoci guda bakwai wanda kowane malami zai yi guda ɗaya kuma za a sata a gidan rediyo sati guda za mu nuna cin fili a jere kuma a nan za a kara kuɗi bari ku zo wata aiki.